yawa kawaye na uwayen gida yan uwana har yanzu dai gani dai wannan shine ma muhimmin sako uwar gida ba amarya kaɗai ce za ta yi gyara ba a ke ma ki yi kokari ki yi gyara sosai ki gyara matancin ki yanda oga ba zai yi hange-hange a waje ba sa'annan kuma amarya ma ba dole yi ta ba in dai har kin gyara abin da ke kawo rikici kenan ga mazaje suna zuwa hange-hange har su dinga aure saki suna aure saki ki zo ki rasa nayi a cikin gida a zo a fiki maza maza ke ma kara baki a baya uwar gida komai tsufanki komai 'ya'yan da kika yi maza ki gyara kanki akwai magungunan haɗi wallahi in allah da kika yi amfani da su sai kin dawo kuma za ki sha mamaki bacin zama lafiya kuma oga bayan kyaututtuka sa'an nan kin zama tauraruwa kamar gwal ga gida ga mota ga kujera haji maza uwar gida a neme mu a tuntuɓe mu ta nan ban waya mu gashi a saman kaina da zarar kina bukata duk inda kike zaki same shi assalamu alaikum sunana fatima kan ga turare nan na uwar gida da amarya da kowa da kowa turare ne mai kyau wanda in kika turara zai kama bangon daki da labule da komai zai hana shaiɗanu shiga turare ne mai kyau idan kuna so sai ki biyo akwai namban mu a sama sai ki samu